Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International. A cikin shirin na wannan makon za ku ji yadda kudancin Najeriya ke ba da himma don kwace wata al'ada da malam Bahaushe ya gada a kasar Hausa. Sai a biyo mu domin jin kowace al'ada ce wannan tare da ni Abdulrahman Gamba Ahmad. Tumadala, damben gargajiya wata al'ada ce da aka gada a ƙasar Hausa, inda manyan mutane da suka hada da 'yan siyasa da attajirai ke halartar filin wasan na dambe don samun nishaɗantuwa. To sai dai wani ƙalubale da wasan ke fuskanta a ƙasar Hausa shine yadda jihohin yankin kudancin Najeriya suka fi bada himma wajen kyautata wa 'yan wasan na dambe duk da cewa ba al'adar su bace ta asali. Alin Tarara tsohon fitaccen ɗan dambe ne a arewacin Najeriya in ka duba kudancin najeriya wanda ba arewa ba ne daga nan arewa suke iban 'yan wasan misali kamar edo state ina ganin 'yan wasan da suke edo sun kai shekara ashirin suna wasa a can wurin wasu sun bari sun zama kwacawa kuma wa'inda suka yi wasa daga 2004 zuwa yanzu abokananmu ne suna da albashi permanent albashi duk wata in ka buga wasa ka kawo musu kamar gol ko silba za su iya su baka aiki to aka ce yanzu mu da muke nan bangaren arewa dan wasa ya ga wanda ya fito daga kaman bayelsa rivers ko ogun state duk suna lagos kaga ba kasan hausa ba ne amma suna daukan suna fito da 'yan wasa duk festival din duniya da za a yi a nigeria festival din da ake lagos tana kawowa sai da 36 eh. ba wanda ba ta kawo 'yan wasa su kaga amma mutanen mu na arewa mu da abin ya fito daga wurin mu ne a baya rashin kula da abin nan arewacin najeriya shi ya jawo gold medal din da ake festival akan shi zinari kenan zinari kenan babu shi arewa in ka duba za ga yawan gwalagwalan da ake kaiwa suna edo state saboda su sun san mai kuma mafi yawanci duk yan arewan ne suka ci wa edo din daga wanda suka fito daga kano sai wanda suka fito daga sokoto sai katsina su ne suke presenting din edo state a wurin wannan wasa kuma su ne suke wini din wannan abun karamin karya ina ganin akwai abokananmu wanda akwai mai asan dubu hamsin kana nufin a duk wata a duk wata akwai mai san saba'in da wani abu ma a nan jihar ta edo a nan jihar ta edo na ziyarci hukumar wasanni da matasa da kuma raya al'adu ta jihar kaduna inda na tattauna da malam haruna musa nok mataimakin darakta a hukumar kuma ya bayyana min dalilin rashin mayar da hankali kan wannan wasa na malam bahaushe kagan dambe arewa ne can ci ba su da dambe sai dai kwanan nan yaran su sun fara shiga kamar wanda suke ibadan lagos yaran su sun fara koyon dambe don yawanci mu ne daga arewa suna ɗaukar su sojan haya ko kuma su ba su aiki sai su yi musu dambe to kaga yadda yake dambe kan ana tafiya ana wasa da shi sai dai ka san ra'ayin yan dambe daban da yan kwakwa hmm. shi yasa dambe mutane suna dan jin nauyin sponsorin din shi don ayyukan yaran kamar me kake nufi to dan bai an gada fa ka san ya taso daga gurin mahauta ne ko haka to kuma ka san da suke ba sai na maka fasara ba ka san yadda suke kuma wani lokaci ba cikin hankalinsu suke yi ba to kila ko dan sabida haka ne kake ganin bangaren ah, hukumomi bai sanya ba da himma sosai yadda ya dace. Eh to akwai wannan amma duk da haka da abin da aka ce gado gado ne damban yan kasuwa daban da damban na turawa competition daban ba kamar boxing ba yanzu dambe za ka naɗe globe eh, bandage ɗinka hmm. za a sama globe. Safar hannu. Yawwa za a sama. Na sama da shi za ku yi damben ba kamar yadda ake dawa ka ga mutu ya naɗe sai ya sa su kusa ya sa su wane buro su kwalabe da sauran ya sa a'a ba ma yarda da wannan sai an caje ka an dube ka da kyau an dube ka ma medically an tabbatar ma kila baka yi shaye-shaye ba yawwa kuma an tabbatar cewa kana da lahiya da kyau hmm. tukuna za mu barka ka shiga kai wannan damban hmm. to kaga akwai bambanci da damban kasuwa da damban eh, wanda gwamnati ta shirya wanda gwamnati ta shirya to ana iya cewa sanin da aka yi wa gidajen damben 'yan kasuwa domin kuwa a yanzu kai ya waye saboda an daina ta da hatsaniya da ke kai ga doke-doke ko kuma sare-sare bayan kammala wasa ga dai karin bayani daga bakin umar fiyalu wani mai gidan dambe a jihar kaduna amma na fara ne da tambayar kan abin da ya bashi sha'awa har ya shirya wannan wasa na al'ada gaskiya abin da ya bani sha'awa saboda da da akan yi a nan arewa to kuma abin sai zama ya tashi daga arewa yana nemo ya koma kudu kuma wasa ne na al'ada namu ne na arewa ne to ganin kuma yanzu an samu canjin mulki an samu zaman lafiya inda ya kamata mutane ba su da wurin da za su je su yi nishadi saboda yin damban yake kewi wasu da wani ya je dauke-dauke ko kuma wani ya je sare-sare ko wani ya je wani abu mara kyau to in yamma ta yana furi to sai ya zo sai dai wani lokaci mukan ga ana yawan samun tashin hankali a tsakanin 'yan kallo kenan musamman idan suka ga cewa an doke ko kuma an kashe ainihin shi dan wasan su gaskiya an yi wannan amma a da kafin mutane su fahimci su waye 'yan dambe ai da ka baya mutane sun fahimci 'yan dambe za su ga sun yi haniya akan su sai su ga an tayi sai su ga wanda aka bige wanda ya bige wancan ya zo sun zauna sai mu wannan nama suna ci sai su gane a ah, to wa'annan ai duka abokan samu ne ko kuma an wanda ya bige in ya samu kuɗi sai ya zo ya ba wanda ya bige kuma alhalin su waɗannan magoya eh, baya su suna ta faɗa akan saboda waɗannan to da suka fahimta haka sai su gane cewa ai wannan wasa ne yayi lokacinsa wada shushana yayi lokacinsa har ila yau 'yan damben na gargajiya sun daina kunshe kwalabe ko kuma kusa a hannayensu kamar yadda suka yi kaurin suna a can baya shagon aleka shahararren dindin bane ne a arewacin najeriya eh yanzu gaskiya ba kowane ɗan ba ne za ka sa mai wannan ya dai damba da kai saboda ba wanda yake son rauni a jikinsa yanzu an fi son a yi damba lafiya a tashi lafiya amma dai da can mukan sa wannan a sa teba ko su ba gulu mu haɗa yi da duwatsu a jiki wanda za a gugurje ka wanda dai da aka karce ka koya aka karce ka gurin sai ya bari. to amma yanzu ba ko yanzu gaskiya ba a yin wannan don yanzu ba dan daman da zai dama da kai masu ya duba na ka tabbatar da ba ka da wani mugun abu da zai iya ji mai rauni kafin ya dai dama da Waka da gargajiya na da matukar tasiri a harkar dambe domin tana taka muhimmiyar rawa wajen tsama 'yan wasa da kuma karawa wasan na al'ada armashi wannan ne yasa na zanta da shafa ibrahim dangulbi. gulbi fitaccen mawaƙin 'yan dambe a najeriya Waka gado ne kuma ban bi kowa ba mun tashi gaban mahimmu. Mm. in za a kula ran da ka zo za a gashi gefe zaune eh kwarai kuwa to haka rana ɗaya muna zaune muna buga kalangai sai ce ya ce mana to kuwai babu wanda zai tashi dinga waka ba ku san halin yau da gobe ba zan iya bari in baku akwai yayyena akwai murtala akwai tsalha amma in Allah da iko ne daga ciki sai ya ce ni in tashi in waka mm. abin mamaki haka cikin mutane 'yan kallo sai na fara waka kuma kila ma a nan take kare da wakar nan take ban taba yi ba a nan wurin da ya ce tashi in waka na dinga yi yana ga kowa na ta kallo na kamar yadda kake kallo na din nan eh. ko yana ji na hawaye eh, saboda murna saboda murna kuma sai ga yan kallo mene na ɗari hamsin ɗari biyu ana bani sai muka je muka kowa masauki sai ya ce to madalla bayan mun sallah sahu guda da shi sai ni je na cewa to shi ya gode ma Allah mm, ya samu magaji eh alhamdulillah ya gode ma Allah mm. yanzu dai a hali yanzu eh. to alhamdulillah na gode ma Allah duk inda na je yanzu ina nan Kano tana nema na a yanzu haka hilin dambe hilin dambe na Kano marabayan ya can na baro yanzu nema na suke yi mm. me na suna nema na da zuma an gama gaya ma magana a gurguje daga lagos an bugo mu waya ana so in je lagos eh to lallai kan to kamar yanzu haka sashen hausa na gidan rediyon faransa idan ya buƙaci ka yi amfani da salo na karin wakar da kake a dambe ka wake sashen hausa kamar ya ko za ɗin taɓa mana dai ai ko ni ma abocin rediyon faransa ne eh. sosai zan iya taɓa muku to ko su sa mana kiɗa ne ko yaya to alhamdulillah eh, sai ka ba su umarni bismillah rediyo faransa aikin kuna da kyawu rediyo na faransa aikin kuna da kyawu sashen hausa faransa kuni a shafaɗan garba Chicago. cika sauti. Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Aminu Sani Sadu da ya taimaka wajen zirga-zirgar haɗa wannan shiri. Ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke muku fatan alheri.